to baiti na nawa ne muke a alkawai da fiqhiyya eh eh qala wan niyyatu shartun li li sihhati al-amal biha as-salah wal fasadu lil amal an-niyyatu ita niyya shartun li sa'ir al-amali na ayyuka gaba ɗaya biyar salahu wal fasadu lil amal da ita ne aiki yake gyaruwa niyyar ta gyaru kuma da ita ne aiki yake ɓaci wanda kuma mun riga mun yi magana akan wannan matsalar a wancan hadisin niyya ana bambance tsakanin al'ada da ibada da ita kamar misali wanda ya bar cin abinci don bisa al'adarsa baya so ya kiba tun daga hudowa alfajir zuwa faduwar rana da kuma wanda ya bashi don azumi haka zalika da wanda ya je wanka domin ya ji daɗi da wanda kuma ya wanka domin ya tafi masallacin juma'a da wannan wankan na juma'a sannan kuma ana bambanta tsakanin ibada da ibada kamar wanda ya yi raka'a biyu don tayyatul masjid da wanda ya raka'a biyu don istihara. da wanda ya raka a biyu don raka ta yi alfajar ko da a lokaci ɗaya ne in ya zo da niyyar kaza to shi ke eh za mu zo mu ji insha Allah wa ciki الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد فإن تزاهم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد الدين مبني على المصالح شيء الدين قبات أنجنا شيني أكام مصلحة الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد شيء الدين يازوني أولا لحفظ النفس duk wani abu na addini za ga yana bawa rayuwa kariya ne domin ta samu alhayatul abadiyya duniya da lahira ko a lahira ba a so mutum ya shiga gararin da zai rasa nutsuwar rayuwarsa shi sabon yi su an wata alaƙita wanda ya imani da Allah yannahu. hayatan ba a duniya kuma ya je lahira ya shiga aljanna to duk abin da zai taɓa rai in dai zai kawar da rai to shari'a ba ta yarda da shi sai dai in kawar da wannan ran tsara wasu rayukan ne shi yasa aka halatta kisasi a kau da rai domin abu wasu rayukan saboda in aka kyala wannan ran shi kaɗai zai banna sai aka yarda a yi kisasi wannan na su ke sannan na bi hezbun din saboda sai da rayuwa za a yi addini idan aka samu cin karo tsakanin hifzun nafsi da hifzun din an yadda da a tsaya a aji addinin a tsaye da rayuwar tukuna shi sa da za a zo za a kashe mutum a ce sai ya ce ya bar addinin musulunci to in ya ce ya bar addinin musuluncin Allah ba zai hukunta shi da hukuncin barin addinin musulunci ba in ya yi ne don rayuwarsa ta tsira amma da za a zo a ce ko ka kashe wannan ko in kashe ka to bi halatta ya kashe wannan din bai bari shi a kashe shi saboda ai rai bai farai ba almusulmuna ta takafa udima'u da sarki da bafade duka ransu rai ne a wajen Allah subhanahu wata'ala to sai kuma hibbul mal domin almalu na da matukar mahimmanci a rayuwa shi yasa duk abin da zai taba dukiya an haramta shi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ba yadda a ci dukiya haka nan a banza ba ka shi yasa dan haka ne ma aka halatta buyu aka haramta riba aka halatta abin da aka san dole ana bukatar sa a riba din kaman araya wa rakhasa fil araya ko aka halatta musaqat aka halatta mudaraba aka halatta bai'us salam saboda bai'us salam asali bai'un ne ila ajal misali zan zo in fara baka kuɗi asali haramun ne sai na karba zan baka amma yana zan ce da Allah ina son a alkama ya ce to gaskiya yanzu ba alkama sai dai in sai wannan ce to ai sanyi gashi ya zo yanzu lokacin ta ne ce a'a na riga na yi bukin zan bayar wani ya siya sai dai in ka yadda tabaɗi in kana so amma yanzu zaka ba da kuɗin shikenan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama kamar da ke cikin hadisin Anas cewa to shi kenan fi fabi'u fi kailin ma'alumin wa wazanin ma'alumin ila ajalin ma'alum kaga wannan saboda me kada a takure ku kuma yanzu dole sai kun shiga cikin haram din la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ba a yadda ba Allah yana son in kun yi sharadi ku cika sharadin dan kada ya zanto an ci dukiya aka halatta al al al al shartu fil aqd sharadi a ainihin kasuwanci domin ya zanto an ba wa kowa damarsa sa'annan kuma aka ba da damar khiyar khiyarul majlis khiyarul abdan da sauran dai matsaloli da ba nan ne mahallinsu ba na abin nan to kaga hibzul maliki nan sai kuma hibzul nasal hibzul nasal shine kiyaye dangantaka saboda sai an tsaftace dangantaka an raba tsakanin kowane gida da kowane gida sannan rayuwa za ta yi daidai kowa zai san ciwon gidansa kuma zai kokari ya kiyaye mutuncin gidansa na aka shi sa aka haramta zina aka haramta nikahu shiga aka haramta nikahu maharim aka haramta abubuwa dai da yawa da suke halat da suke janyo cakuduwan nasaba shari'a ta dakatar da su sa'annan kuma hifzul aql saboda sai da hankali gaba ɗaya wa'annan abubuwan za su harto sai a duba kuma akwai law of preference tsari na tartibul awlawiyat yuqaddamu an-nafsu حفظ النفس ثم حفظ الدين ثم حفظ المال ثم حفظ النسل ثم حفظ العقل واسكم سنة أولا حفظ الدين حفظ النفس سنة حفظ الدين سنة حفظ العقل saboda mahimmancin hankali to duk abin da zai taɓa ɗaya daga cikin waɗannan daruriyat ɗin to addini bai yadda da shi ba sannan duk abin da kuma min sha'anihi shine zai kawo ci gaban waɗannan daruriyat ɗin to addini ya yadda da shi sai dai in akwai mafsada a cikinsa to kuma babbar maslaha shine abin da Allah ya yadda da shi babbar mafsada kuma shine abin da Allah bai yarda da shi ba wa a'zamul masalih shine tauhidullahi azza wajal wa a'zamul mafasid kuma shine me ashirku billahi azza wajal wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al to fa in tazaham adadul masalihi idan ya zanto an samu maslaha sama da ɗaya to yi ƙaddamu al'a'ala minar misali kamar idan aka samu cin karo tsakanin wajibi da mustahabbi yi ƙaddamu wajib alal mustahab idan aka samu tazahun tsakanin mustahabbi da halali yi ƙaddamu mustahab alal halal shi yasa idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba ابدأ بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب حتى ما تجعل فيه في امرأتك idan maslaha ta tsakanin mahaifinka da matarka to wanne za ka ƙaddamar kilahuma maslaha kuma kilahuma wajib to wanne za ka ƙaddamar wajib dukkansu wajibi ne ta za ƙaddamar ita kuma miskiniya a batta misali maslahar abincin mutum ɗaya idan kowannensu yana cikin yanayi na gajiyawa shin za ka ba matan ne ta ci shi mahaifin a bashi haƙuri ko kuma ita za a ba haƙuri ita a bashi to ina ganin dai don mu yi da ilimi abinci ka matsalar ne in sun an samu wani dalili sai a kawo mana <laughs> wani hadisi ne na to wannan hadisi ai shar'u man kabala na labari ake ba mu na wasu mutane da suka yi wani abu kuma shi a lokacin na'am to ta ta wani wajahi ya dace da namu shar'u man na shar'un lana idza lam yukhalif shar'ana da dai a dai dan duba mas'alan haka na san an duba za a zo mana da wani abu na ilimi a kai musamman kuma a gano mana me ra'ayin malikiya a kai yawwa eh maraji na dubawa malam muhammad ai suna da yawa littattafanmu na fiqh mana to wa diddu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min al mafasidi aga zalika idan aka samu mafsada sama da daya misali aka samu ta'arud tsakanin haram da makaruh to sai a gabatar da makaruhin in dole sai an yi daya dama za a samu mafsada wacce take akhaffu dararan a aikata ta akan wacce take dararuha ashad sannan kuma idan aka samu zahma tsakanin al almafsadatul muta'addiya da almafsadatul lazima to za a kaddamar da almafsadatul lazima din saboda wacce za ta tsaya akan mutum shi kadai akan wacce za ta yadu idan aka zo aka ritsa mutum aka ce ko ya yi zina ko ya sha giya dole sai ya yi ɗaya ko a kashe shi shi kuma ya ga ba zai iya sadaukar da ransa ba anan yana da zaɓi to anan wace mafsada zai ɗauka na gwanda ya zina in ya sha giya zai iya haɗawa gaba ɗaya yauwa shi ne ai ba nagar a kashi a dai irin wannan yanayin zina ta fi sauƙin dorar a kan shan giya ishtara bil khamra fa inna ummul khaba'ith <coughs> wannan ita ma dai akwai ɗan ƙarin bayanin Allah da sai mun zo saboda mu ba wa 'yan makaranta dama cikin minti biyar makaranta ar-rahabiyya muhammad ibn ali ibn muhammad ibn al-hassan rahabi <coughs> za mu tashi baiti na sha hudu ko haka ne ƙala babun asbabul miras. dalilan da suke sawa a ci gado